Assalamu alaikum masu saurare bar kamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tattauna. To yau ma dai kamar yadda aka saba ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Ƙasa da wata ɗaya da mako ɗaya gabanin babban zaben Najeriya ba ta kamar bayani daga hukumar zaben na samun kayan zaɓe yayin da masu zaɓe da dama ba su samu rajistar dindindin ta zaben ba. zaben zai yiwu ne ko ko za a ɗage shi kamar yadda ya faru a 2011 'yan najeriya na fatar komai dai ya tafi lami lafiya cikin salama sunana alhaji abba sa'idu lau ko da kana son wadda kake so ya ci in babu zaman lafiya baka ci riba ba babban al'amari shine allah sa a yi lafiya a gama lafiya fito janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ya yi gargaɗin hukunta masu neman keta hurumin dokar zaɓe a daidai lokacin da rahotanni ke nuna 'yan bangar siyasa na jam'iyyu na cizge fosta da barazana ga abokan amayyarsu. janar buhari ya kaddamar da kamfe ɗinsa na takarar shugaban ƙasa a fatakwal ɗin jihar rivers don takarar a karo na hudu ta neman shugabancin najeriya sai dai pdp ta cicciki buharin da neman sanin me yasa kungiyar 'yan tsageren neja delta men suka fitar da sanarwar mara masa baya da nuna shugaba jonathan bai dace zarce ba nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya haka dai to yanzu za mu garzaya zauren mu na tattaunawa kuma kamar yadda kuka sani har yanzu muna jaskwata yamma da bauchi inda wakiliyarmu zainab babaji kan jagoranci bitar ci gaban da akan samu wajen sulhu tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma duk wada kafar ungulu da wasu bata gari kan yi can ba a rasa ba yau ma dai zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin fulani alhaji bello abdullahi badejo ke ci gaba da bayani illa iyaka gwamnati domin akwai wani lokaci ma kamar 'yan siyasa ba sa so su ga mutanen da suka haɗa kai don sun fi so wannan na gabas wannan na yamma domin cimma wata biyan bukata don abin da ke wahalar da mu kenan wannan ra'ayinsa daban wannan abin da yake so daban wannan yana kokari a zauna lafiya wannan yana ga in an zauna lafiya din to ai ma bare cimma biyan bukatan da yake so ba to kuma ba ma haka ba dan wani sai an yi rigimar ma kafin ya samu abun batarwa kin ga in aka yi la'akari da waɗannan duk gaba ɗaya sai a gano cewa to lalle akwai kuskure ya kamata hukumomi kuma idan suka tashi neman ya za a zauna lafiya kada su nemo wanda suka saba gani kullum yau na neme ki mu zauna lafiya ba a zauna lafiya ba jibi an kawo wannan sarki a zauna lafiya to wallahi in dai har ni ne ke shugabanta wannan zaman to wallahi ba za ka sake dawo gabana ba don saboda baka isar da sakon da muka yi wancan sati ba ko kuma a wancan wata mitin inda da muka yi mai idawa da ina da ina ka kai ga wannan mitin din mun yi mitin ka koma to gashi matasan biron sun ɗiba sanu ai sai abun bai kai ga matasa ba da sun sani duk yadda ake ciki da eh, za su dakatar da lamarin idan har kana su gaba na gaskiya in ka yi kokarin ka kaga abun ya gagara kai ka dawo wurin hukumomi ni fa ina gani fa kun san mun yi mitin da ku eh don a zauna lafiya eh to gaskiya bara a zauna lafiya ba me dalili dalili na da na koma na ce a zauna lafiya ne ma an nemi a buge ko kuma an nemi ma a ce a ci mun mutunci don saboda ba a shirya abin nan gashi ana shiri za a je a yi satan sanu wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza ni barin ce za a je yau a ce kaman wannan ƙauyen du misali a ce an shirya za a je a yi satan dabbobi matasa a ce sun kai su biyar ko su shida a ce wai sarkin garin bai sani ba ko kuma shugaban matasa na wannan gurin bai sani ba dole zai sani amma yala Allah abu biyu ne a Allah yana jin tsoro kada ya faɗa domin su su ga kamar ya koma ma yana ɗaurewa fulani ya haɗa kai da fulani shi ma ya zama ya zama fulani ko kuma wani abu dai haka akwai abin da dai ya ɓata a cikin irin wannan al'amarin to amma in dai da za a dage a irin nan za a samu nasara gwamnati kuma a zo gwamnati eh, mu fa mun shiryo kawunanmu da sauransu in akwai bangaren da gwamnati za ta shiga ta taimakawa taimakawa ma ɗaya ne wanda ya kamata gwamnati a ce za ta yi wannan bangare sun gagara daga cikin matasanmu wa'annan bangaren sun gagare mu gwamnati kusan ya za ku yi da su don suke kawo mana fitina a cikin tsakanin zamanmu da fulani ko kuma tsakanin zamanmu da birom hukuma ya kamata ku sa ido akan wannan al'amarin daga lokacin da aka kama mutum guda ɗaya ba wai kuma a kama mutum gobe jibi ya dawo ya sake yana ma waɗanda da suka sa aka kama shi barazana ba idan aka kama mutum sai a duba kar a yi a yi duba maganan bangaranci a gurin yi masa shari'a a hukunta mutum a yanda ya kamata in ma za a cire shi daga jiha inda yake a kai shi wani jiha gwamnati za ta iya yin haka a cire shi nan a kai shi wani guri a je a masa hukuma hukunta shi. hande bo laamu laamu dottijo dottijo ɓi barka i alhaji abba i aminatu hande ɓeddi laamu ba muhammadu nuru rasil goɗɗo gonga hande bo jawro rasil ɓeddi mangu gorkowa hajja binta on woni dottiwa gorkowa hajja aissatu garu woni dottiwa baba erima hadin ɓeddi laamu baba erima hawa o ɓeddinamo baba erima umaru sanda a holliyam gonga baba mi yettima wallayi mi yettima yide amana allah alkawal ko natati duniya ko natati nden yide ɗum ko natati wala mo anda o lembe sanga ko mulembe sanga kwa mulembe to ya ba da shawarwari game da yadda al'ummomi su ma za su taka rawa wajen ganin an samu fahimtar juna a ganin ka wacce shawara za ka bayar kuma mai kake ganin yadda al'ummomi za su samu fahimtar juna to eh, gaskiya na gode eh, <coughs> magani wayan abubuwan yana nan kusa-kusa kawai in dai har hukumomi suna aikin su sakali su da allah ba su sa kwadai ko wani abu a cikinsu ba gaskiya za a samu magani wani abu in har sojoji da an kawo su don su ganda cewa ana zaman lafiya ba su takin sites ba suna aikin su tsakanin su da allah da duk balayen nan da an riga an kama su in ma akwai su kenan da kashe-kashe nan wanda za waye gari kawai a zo a ce gida ka baki daya an halakar da gida hajjan wannan ba daidai bane inda suna aikin su wani abun da ba zai tashi ba yanzu misali mutanenmu ba mu da kome ba ba wasu makame ba kome haka za a zo a zo a sami mutum a anguwa ka baki daya sai a clearing anguwa ba dalili ba kome ba wani unprovoked to kagan da hukumomi suna za su ya su sa gaskiya a cikin aikinsu mu za mu haɗa kai da su a san cewa wannan abu an daina shi an daina eh. to ina ga kamar mun kawo ƙarshen wannan tattaunawa sai dai ban san ko akwai kuna da wani abin da kun manta ba ku faɗa ba sai mu yi gauna tattaunawa ai magana cewa an kama akwai birin yaran birin wanda aka kama wanda ba barayi ba ok mm. eh Eh, kwanakin baya an kira mu cewa an kama masu satan shanu kamar yadda shi alhaji ya faɗa wani da an kawo shi daga yana ne wai shine mai mai yana ganin wanda suna sata mun bincika mun je mun sami ɗayan yaronmu daga gangare hawan kibo mun tambaye shi me yasa an kama ka ya ce shi ma bai sani ba wai shi yana nan sai an zo an gaya musu cewa ai dama baban shi yana da makamai a gida sai ya ce shi bai sani ba sai aka kawo an kama shi sai an hada shi an hada cikin wanda wai suna satan shi to kayan irin na abubuwan hmm. ba daidai ba ne ya kamata hukuma su yi aikinsu tsakaninsu da allah ai akwai akwai intelligence a cikinsu akwai wanda suna aikinsu ne intelligence bai kamata just anyhow a fara kama mutane anyhow ba kuma in an kama irin wannan innocent people za je ajiye su ne a manta su ka baki daya suna shan wahala mutane da yawa sun fita daga wajen ai mutuwa suna yi so wannan ba daidai ba ne gaskiya ya kamata kowa ya koma gida a yi magana da karfin zuciya da karfin murya ma mutanenmu da suna gida a sake dawo a kira fulani mu yi mitin da su ba abin da zai gagara ba in ya yi mitin a tabbatar cewa ba wani bakon fulani da zai da ya zo daga wani wuri sai a kwamandatin nashi a kasa ba wanda da muna zama tare da su su ne ya kamata mu a zo na rasu a yi mitin a sake dawa kuma inda yana zama a da fulani sai su kawo shanu a ajiye shanu a gonakinmu don ba mu da wani sana'an ba da noma ba an kawo shanu a ajiye ya sa mana taki kaga ana ta muna harka tare da su a turanci muna da socially interacted very peaceful ba wani tashi hankali ta abin da ya zo a yanzu din nan abin yana ba mu mamaki bai yi kyau a gan rayuka kama a fan yaro mai wata biyar an sa ma yaronan nan bindiga a baki an harbe yaron nan for god's sake yaron nan me ya sani bai ma fara tafiya ba bai san komai ba so irin wannan ba ba ba kyau ba ni zan yi yakacin kokari a bangare na na matasan eh, shugaban matasan birom mu yi yakacin kokari cewa zama lafiya ya dawo eh, kauyukanmu na gode sa kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan muhimmiyar tattaunawar. To da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta kubuto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne wani jigo a kungiyar dattawan arewacin Najeriya, Janar Sani Maina Murabas da kuma shugaban kungiyar Fulani da Hausawa Kirista Janar isyaku Ahmed Dikku. Da farko dai ga Janar Maina. To, ya 'yan uwana 'yan arewa maza da mata babba da yaro. Sanin kowa ne halin da muka samu kanmu yanzu a fannin tsaro. Wani tsohon sakataren harkokin wajen Amerika. kuma ya shiga shugaban World Bank McNamara yake tsaro shine ci gaba ci gaba kuma shine tsaro ba tsaro ba ci gaba arewacin Najeriya ga halin da muka samu kanmu yanzu mun wahala mun wahala yau ba tsaro a arewa yau ko wurin ibada ne mutum yana tsoro yau ko kasuwa ne mutum yana tsoron zuwa ko asibiti ko wani irin taro ya kamata mu yi tunani mu gani abubuwan da suka faru a kasashe da yawa da suka samu fitina ko akan dalilin addini ko akan dalilin kabilanci ko akan dalilin tasirancin wasu kasashen waje don su janyo mana fitina su raba kayanmu su kwashe mana arzikinmu mu kalli rwanda abin da ya faru a rwanda mu kalli congo syria misra libya sierra leone liberia da sauran kasashe da ake ta samun fitina da abin ya shafi ci gaban su mu kuma na najeriya da munan yanzu kamfanonin masu a kaduna sun durkushe a kano ga abin da ke faruwa da mai borno yobe a dama ma musamman ya kamata mu tuna ga kuma abin da ya dinga faruwa a plateau yau ka ji ga makiyaya da manoma gobe ka ji da jikun da tibi ka ji biram da gashi nan dai abin ba iyaka kullum an kashe wannan an kowanne wannan an yi wannan ya kamata mu tuna kamar da na faɗa ba zaman lafiya ba ci gaba ba ci gaba babu zaman lafiya ya kamata mu yi kanmu darasi da abin da ke faruwa a duk duniya da kuma abin da ke faruwa a ƙasarmu don mu samu mu ci gaba tunda muna yara ba mu san waye krista ba a ajinmu a makaranta ba mu san waye musulmi ba ba mu san waye wannan kabila wancan kabila ba da kirsimeti da sallah da wayewa duk kowa na zuwa a jigiran wannan a ci abinci a jigiran wannan a ci abinci a yi walwala a yi wasa a dariya ya kamata mu tuna cewa ya isa haka mu wa kanmu faɗa akan haka ya isa da masu eh, gari halin da zai muka samu kanmu ya kamata mu wa kanmu faɗa masu makamai su ajiye makamansu masu ta da fitina su daina saboda haka na tuna cewa da mana yara akwai da kira zaka ji ma aka kan samu fitina tsakanin makiyaya da fulani amma amma abin ya tsawaita yanzu da akwai ma hanya ma musamman da makiyaya suke bi kuma gwamnati ya kamata ita ma ta tashi ta sa baki a wannan abubuwan ku tuna cewa mu a dattawan arewa mun ba da namu shawara dattawan borno da yobe sun ba da nasu shawarwarin gwamnati ita kanta gwamnati ta kafa gaji gajigar kimari presidential committee sun ba da nasu shawarwarin wasu ta kafa mu turaki kwamiti na musamman suma sun ba su nawa su shawarwarin sai ga shi har yanzu ba a fara ma gudanar da shawarwarin da aka bayar ba duk da haka ya kamata kamar da na faɗa miyo kan mu faɗa mu tuna fa ba zaman lafiya ba ci gaba zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki dan arewa ya kamata mu tashi mu tashi daga baccin da muke yi don rashin zaman lafiyan da ya ba shi nan kudancin najeriya sun ci gaba kansa haɗe mun mutum na cewa ba haka shugabanninmu na farko suka koya mana ba bayan karshen mulkin mallaka zamanin saddauna a arewa babu maganin kabilanci ba magana wani babbacin addini haka ya zauna da kowa da su js kaka da maganin middle belt da su wanda wani kowa aka zara aka zauna ba maganin kabilanci ba maganin bambancin addini saboda haka yanzu mun yi baya mu ne mu ne muke bara mu ne ba mu da masana'antu mu ne ba mu da makarantu mu ne ba mu da asibiti wani babu da zaman lafiya kuma muna da arziki Allah mana arziki fiye da duk wani bangaren kasar nan muna da albarkacin kasa muna da na girman kasa da albarkacin kasa na noma muna da jama'a muna tarin arziki a ƙarƙashin kasa na gode da wannan dama da aka bani na yi wa 'yan arewa jawabi akan zaman lafiya Allah ba shugabanninmu basira da yin shugabanci na gari bisa adalci da mazauna lafiya Na gode. Shi ma Janar Dikko ya ce sai hukumomin da abin ya shafa da 'yan arewacin Najeriya sun mai da zaman lafiya a yankin kafin su iya cimma kudanci. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan uwana 'yan arewa ina magana akan matsayina na general mai ritaya da tijo. Aiki dai na aiki na kai har na ritaya. Ni ko ba dan siyasa ba ne. A so haka na shiga soja ba wanda ya taɓa tambaya na kai daga menene addinin ka menene harshen ka ba wanda ya taba tambaya na har na ga soja kuma haka na ga soja to amma yanzu wa'annan ka ga yanzu abu ya taɓarɓare sai ka ga ana ta irin da ka je ka ga dan ina ne wacce daga ina fito kai kai ko kama je kama je kai ko ko a Kano ne ka shiga kai wannan dan wace unguwa ne in ka tsina kake kai ma ta dan wace unguwa ne a cikin garin ka tuna. a'a wannan dan yan raduwa ne wannan dan kofar ce wannan dan ina ne a cikin gari ɗaya kuna harshe ɗaya kuna yare ɗaya kuna addini ɗaya an fara bambance an fara nuna bambance bambance wannan shi da sarki ne wannan kuma talaka ne ana nuna abin nan kuma an manta Allah ne ya mu dukan mu da ba haka arewa take ba muna kanana da ya sardauna yake kamfen din shi to har yanzu kullum sai ana sardauna sardauna sardauna to ku yi abin da sardauna ya ce ya yi mana mu gani ai abubuwan da suke suna nan a rubuce amma da an magana yanzu sai a fara magana ai sardauna shine eh, madugun arewa shine madugun arewa da yake baya nan yanzu ba za mu samu wani madugun ba yanzu abin da yake damun mu muna da son kai da yawa son zuci da yawa kowa so yake tara ya tara ya tara yanzu an daina tarawa ma iyali kawai har an fara tarawa jikokin jikoki da ni yanzu in ka ba ni wani biliyan naira me zan yi da ita shekara ta nawa ta rage a duniya wannan in ka ba ni wani biliyan shi ba ta isa komai ba yawo zai je a tafi dubai a tafi america a tafi ingila a je a wala a ji daɗi a dawo amma muna nan muna da mutane saboda allah ka dubi wurare yanzu nawa ne za a kashe a samu ruwan sha talaka bai huta ba famfon nan da ake yi da ake ja sai ya gagara dubu ɗari biyu zai iya tona wannan amma ka tafi ƙauyuka ɗanyi na je wani ƙauye nan makangawa a jigawa ƙauyen muke kenan na ɗin da uwa ta fito yadda na san ƙauyen nan 1963 har yau ban ga bambanci ba ba makaranta ba titi ba gidan kwano ba asibiti haka na iske shi 1963 ina aji biyar a primary school to har yanzu ban ga to yanzu ku ce mana wai kuma muna nan muna da mutane kuma suna da wakilai tun daga kansula har zuwa sanata kuma ba wannan wurin kawai ba suna nan da yawa irin suna nan da yawa ana abubuwa kamar ba a tausayin talakawan nan kullum mu ci gaba da irin wannan wahala ai wannan bai da amfani abin da ya kamata mm. a rinka yin mulki da shugabanci da tsoron Allah da ba a Kaduna in ka ga gwano za ka gani na mutane sun taso daga aiki daga textile ko dan primary school ne kana da aiki har secondary har university za a dauke ka akwai abin da za ka yi a textile kasafin nan na Kaduna amma yanzu babu su su ina suka tafi da a Kano in ka tafi in ka shiga Kano Bonfire ka dinga bin kanshin turare da su sweet da menene haka za ka ga matan nan ko aji ɗaya ba su taɓa zuwa ba kullum ana tururuwa ana zuwa ana tashi aiki ana shin 24 hours suke aiki yanzu babu kowa to me ya kawo wannan mutane yanzu ba sa so su aje jari a kasar nan a arewa dai a arewa ma dai zan ba a kasar nan ba dan je gudu za ku same su sosai suna nan har yanzu suna nan da abubuwan su da yawa amma mu fa me yake sawa kowa tsoro yake kada a yi wani abu ya tashi wani rikici ya tashi ko rikicin addini ko rikicin kabilanci mutane suna gudu suna da daga nan suna da daga can kowa tsoro yake kar ka yi in kai kayi asara tunda in aka kone maka eh, factory masana'anta ko masana'antun ku aka kona ba wata ba wani zai biya ku ba so maimakon ka kace kuɗin ka a wurin sai ana tafiya su gana amma gaskiyar maganar shi ne irin su gana su togo ya yi ta biki da har ma ana zuwa inda za mu zo mu dawo da kuɗinmu a nan mu zanna za mu iya farfaɗo da waɗannan mu To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karar sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.